ka bar shi baya a lokacin da ake bukatar ka kai makama makocinka a lokacin da ake bukata ka kai makama marayu a lokacin da ake bukatar ka kai makama kaza a lokacin da ka zama marowaci a lokacin da ake neman kai ma wani alfarma a lokacin da ake wani kai kaza duk gaskiya Allah ya hore maka ka faɗa amma ba ka sai kanka a lokacin da ake neman ka rubuta a yi gyara sai ka ce a'a za ka rubuta a yi barna duk waɗannan al'amura da kake renawa da su za ce ina an yi rashin sa'a ka zo lahira a cikin rashin sa'a ka shigo lahira a wata kofa marasa kyau ba ka da rabo cikin nan sai a buɗa masa gidansa yana ganin wutan jahannama zai tashi ya gudu a ce ayya ina za ka abinda ka tara kanka kenan dan Allah nan da isa fitina ba wannan shine kina so sai wannan shine kina so sai wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani mm. ai al-amr haka yasa duk wani aikin alheri ta ka kare na Allah shi ne ke tabbatar da diga dijinta aka ce karu ta shayar da kare yana cin cikin ruwa Allah ya ya mata mm. kai ne za ka zauna ka ga cewa ga shi yau an yi hadari gari ya sanyi an kusa wayuwar gari talaka kana kukan zuci an waye gari ba mijinta ya mutu ko talaka ya ba kuɗi in an waye gari mai 'ya'ya za su sha tana tashi daga masallaci kan ka je gida ka je ka ba su abin da za su watakila wannan shine ka je ka tarar lahira ina miliyoyin da muka ciyar aka faɗa cikin taro ba su ma amfani komai ba wannan naira dubu goma ko dubu biyar da je ka saka gidansu aka wayi gari yara suka sha koko kowa yayi walwala hmm. manzon Allah ya ce man nafasa an muslimin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allah an qurbatan min qurabi yawm al duk wanda ya yi wa wani musulmi bakin ciki a cikin duniya hmm. Allah zai yaye masa bakin ciki a lafiya hmm. sai kaga kana ta mamaki to ina miliyoyin da muka ciyar ne eh to ai an fada cikin talabijin ba an gama ba hmm. ba ka kara ma barno ba ka tara na teku ba ka tara na karfi duk ba haka akai ba eh kuma me za ka rusa neman anan je kamala su baka su maran nan ba su da shi ko ina kujerar su ina mulki kan ah. masu talabijin rannan ba su ba za su dauka ba Allahu akbar dama ka bayar ne dan a fada an kuma fada ba an daga ka an fada ba ko kira kake so an baka an kasuwanci kai kuma ya za ka zo lahira ka ci ajiya ka sai ka kana mamaki wato wannan makociyata wannan makocina da ya rasu na ɗauki nauyin ƴaƴansa abin da ya tsira da ni kenan <laughs> dan Allah da za a dawo da kai a duniya mm. duk talaka duk duk miskiran Kano ba sai ka bi kanin da suke ba duk marayu Kano ba sai ka nemi da suke ba duk matan da bazan su karasu Kano ba sai ka nemi da suke ba to amma ba zai dawo ba sai kai ta sai kai ta mamaki wa'annan dimbin zuciya da muka ciyar ashe a banza a ne ga abinda aka ce mu yi kasan Allah yayi min me kenan gamo da katar aka wayi gari da yamma magariba wuri sanyi ga yunwa ka san makotanka ba abinci ɗaya ka sai ka ga gidanku a ci abinci ka ji daɗi sai ka ce bara a tausaya ma ƴaƴan makota ka ɗeba ka je ka ba su ka ba su kuɗi ne za ka samu ranar lahira zo a ce maka ai menene kake fargaba ko ga al'amari yadda aka kasance da za ka zaki ai ba ka taba zuwa ka sai maka wane wane wane ranar lahira ba kwarai Allah dan Allah kai hmm. sai ga shi kenan abin da zai tsira mun gane ko to wannan shine fitnatul qabr sai a nuna masa wuta zai gudu a ce a ah, ina kuma zuwa ka a lokacin da kake kaza lokacin da kake zanin tambayi lokacin da kake kaza lokacin da kake kaza lokacin da ba ku da wata addini ba ku da addini sai mun yi abin da ke gaban ku lokacin da ba ku da wani kaza sai kaza kaza kaza ka manta ne duk ai wannan abubuwan su ne kake tararwa su ke nan yanzu ai وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أي شيء to ina kuma za ka shi ke na Allah ya kiyaye Allah ya kare ni mun gane to to wannan shine fitinan kabari azaba bata zo ba mutu ga wannan fitinan kadai za a barka cikin ta ta isa ne barazana da tashin hankali to sa'an nan kuma ga azabar kabari don gashi shi yahudawa suka ce ana yi mamu mata azabar kabari na aiki ce a manzo Allah ce haka ne kana da dalilin cewa akwai azabar kabari ko babu me dalilin ka manzo Allah ya tabbatar ya ce ana yi kuma manzo Allah kullum sai ya nemi tsari manzo Allah zai wasa zai damu da abin da ba shi da min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatin nari wa azabin nari me ce ce fitinan wuta eh a'a kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nabi tukunna ba kai wurin azabu battunna ana shigar da su kaji alam yatikum nabi قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب لعل أن بإسكتنا بقى كافر عذابة كنا تذوبها Sai ka zauna duniyarka ba abin da ya dame ka sai dukiyarka sai mulkinka sai fitina sai zalunci sai menene da menene ai ba ruwanka da da abin da ga duniya ta bude kuma ina ruwanka da wata abin abin ashe ba ta lokacin ka fike kana shiga sai ai mamaki yaya aka yi ka zo wannan wurin alam ya ci nabi me gargadi bai zo muku ba bai zo muku bane manzon Allah bai zo muku bane ashe manzon Allah shine ku mm. alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku bane alu akwai kariya nan ai da sai kace to ai mu bai zo muna ba ai mu ka zo ya zo muna a makare ai ba mu sani ba mun shagala dama ba hausa yace ya riga mu gidan gaskiya kana rabuwa da wannan rayuwa an koma gidan da bakin ka zaka fa atarafu bi zambi mm. qalu bala sai su ce yadda al'amarin yake mai gargadi ya zo mana amma yaya aka yi sau ake mu bi shi mu kuma muka ci saboda duniyar mu saboda jin daɗi saboda shekan ya kawata mana qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا ba wai lallai sai ka ce ƙarya bane da baki za ka iya ƙaryata abu da baki za ka iya za ka iya ƙaryata abu da ai fa kazzabna sai ne qulna ma nazzala Allah min shay ga duniya ta bude mana ku kyale mu mu sarara mu wataya mu miki kafa mu ji dadin mu ku bar kaza kaza kaza wa qulna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi balahi to daga nan sai su mai da jawabi wa qalu law law harfin kenan law kunna nasma'u eh harfin ne لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو حرف منين a yi eh to sai ta yi eh harfin tina'in lil tina'in to babu damuwa sai ta yi kan shi zai abu da baya sai ta yi laukun na na sma'u da a ce muna ji ji na biyayya au fili muna hankalta mm. ah, duk duniya a ku ne masu hankali ku yi jirgin sama ku ke tsara rayuwar duniya ku ke tsara dokokin duniya ku a duk ba ku da hankali to yanzu menene ma hankali yanzu mu tattauna me hankali me hankali din me me a a menene hankali me me take hujjanka alam yatikum nabi alam yatikum nabi ba za a tambaye su me yasa ba ku iya tsere duniya a'a alam ya na nazir ai inda abin yake kenan sace law kunna nasma'u aw fili da ake muna ji muna hankalta ma kunna fi ashabis sa'ir ashe ba su da hankali to wanda ba shi da hankali shi kansa zai zai tabbatar da ba shi da hankali kai duk ka sai shine mai hankali ka duk sai shi da kai da shi wai rashin hankali kenan ma kunna fi ashabi sa'ir ashe duk abin da ya kama kai fitar da kai aljanna shine hankali duk abin da ya jashi zuwa wuta ya zama rashin hankali ko da a ce menene ko daga inda ne ko amma ko faransa fa'tarafu bi dhanbihi da kansu za su tabbatar da cewa dai yau dai mu mujrimai ne هذا نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما كنا في اصحاب الصعيد فاعترف فسحقا لاصحاب الصعيد فانت ان الذين مو مجند الله يجي مقارنة إن الذين يخشون ربهم في الغيب سبوا الغيب إن أبنين وهلأ a faɗa ma ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi yace mana bil mu'minina rafiqun duk abin da manzon Allah ya kawo mana ba abin da yake karfin hankali ba sai ma ke lam yamtahinna bima ta'ayya al-uqulu bihi sirran alaina saboda haka ni mu dai alhamdulillah wa lam narkab wa anta lam narkab mun gane ko wa min fitnatin nar wa azabin nar to mun gama da fitinan wuta kenan ko ana shigar da su daga alam ya cikin nabi wannan tambayan ba su kina bace ma'ana larabawa na ce da shi tawbi wa tabti to me ne ma'ana ta cikin hausa kenan ana yi mutum tambaya na ne eh dan <laughs> wa azabin nar wa min sharri al ghina hmm. manzo Allah yana neman tsari daga sharrin fitinan wadata me ce sharrin fitinan wadata Allah ya baka dukiya kana jin zafin fitar da zakka hmm. kana jin zafin yin alheri kana ji da girman kai kana ganin tun da ka samu kuɗi imanin ka kenan ba abin da zai fi karfin ka ba abin da ba za ka iya yi ba kuma duk abin da gada ma za ka yi ka fita ya zama sharri fitnati da bina wa'udrika min fitnatil faqr manzan Allah yana <laughs> manzan Allah yana roƙon Allah ya kare shi daga sharrin fitinan da ke cikin wadata manzan Allah yana roƙon Allah ya kare shi daga sharrin fitinan talauci fitina na talauci na da fitina ko talauci na da fitina ko me ya fitina ta eh? eh musamman a lokacin ko <laughs> da na shi ko eh talauci mutum ne baki mai bizo da turo da tuzo da wa a'udhu bika min fitnatil dajjal manzo Allah yana neman tsari daga fitinan masih ad-dajjal Allahumma ghfir anni khataaya bil ma'i wa sal manzo Allah ce ya Allah ka wanke min kurakuraina da ruwan sanyi da kankara walbaradi da kankara ma'ana jan abin ya kai matuka a cikin wanki yana so ya fita tas wa nafsi qalbi min al qataya yace Allah ka tsarkake min ka tsaftace min zuciyata daga barin kurakurai da laifuka, kama na kaita sauban abyad min al jannah hmm. kaman yadda ka tsaftace da farar tufa daga barin datti wa bai ni, wa baina hasayaya yace ya Allah madauki sarki ka nesa ta tsakani na da kurakuraina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi kaman yadda ka nesa ta tsakanin gabas da yamma Allah madaukakin sarki albarkan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzon Allah ya nemi tsari daga gare ka Allah mu ma muna neman tsari daga gare ka mu albarkan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa duk in ba ka bincika mai ma yanzu in ka je zaka fassara waɗannan abubuwa zaka yi shiga manzo Allah ce Allah ka wanke ni da kurakurai na to yaya zaka fassara waɗannan yanzu ai ka warke ko ma'ana addu'a manzo Allah ke yi addu'a kuma ibada ce to manzo Allah duk wani abu na ibada so yake yi ba haka bane in ba haka ka ce ni ya tsira laka Allah ma ta kaddama min zalika wa ma ta akhara in ma akwai an yafi to baro ko me a ce addu'a kace ibada Mm. Kafin a yi hisabi, saboda ne? Eh, ai wannan matsala ma wannan ai radda mutum ya rabu da ransa matakai ne har a kai shiga eh, aljanna ko hmm. mun gane ko ma'ana rayuwa ce yanzu dukkan mu muna zaune kowa sai da ya kwanta a cikin mahaifiyarsa wata tara hmm. yayi cikakkiyar rayuwa kana wata kaza za ka yi wata mutum zai yi wata nawa yana cikin mahaifiyarsa cikakkiyar dan adam hmm. zai yi wata nawa ah. wata tara wata hudu ko wata hudu ko wata uku yana cikakken dan adam yana ci ya sha yana yin kurawa ya juya ba rayuwa yake ba ran da ya fito duniya ka manta da wancan zaka mutum zai tuna lokacin da yake cikin mai wannan rayuwa ta gama kana cikin wannan rayuwa a duniya za a kaje ka dawo ka shiga makaranta ka ci tafi ka je kasuwa kai ne za ka shadi kai ne za ka eh, eh, eh, dubai kai ne za komai da komai ba haka bane za ka ji da za ka thailand za ka ana cire wannan rai ka shiga wata rayuwa kuma daban da da wahala ka iya ka san meye wani to shine kuma an shiga ranar kamarin kenan ayi wannan ai ana an wayi gari kuma farfajiyar lafira an shiga wata rayuwa kuma kenan da ka manta da wa'ancan shi kenan an riga an waye gari fi su ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ثم نفخ نفخ فيه أخرى ya هم yan zuru aka ce wanda ke kusa da kai ma ba ka san menene ba yanzu za ka suna da wani abin da ya shi sanin da ya kare wani kirki to Allah ya ce Allah ya yi Allah Allah ya gari ba fajar lafiya aka ce wanda yake tsaye tsirara ma bai san wanda yake tsaye kusa da shi tsirara ba ne za ka tuna da abin da ya gudana a cikin kabari ba haka na na Aisha ta manzon Allah ba wata rana manzon Allah na kwance kan cikin na na Aisha mana na Aisha tana zaune sai hawaye rannan ba kasuwan gwalagwalai ba kantin kwari ba sanan singa ba menene ba komai lahira baki ɗaya ta koma ba atamfofi ba gwalagwalai ba kasuwan komai ina na na Aisha lahira ta koma tana zaune sai hawaye sai hawaye ɗigo sai manzo Allah ya tashi abinda ta kada baki ta ce shine wai ya manzo Allah sallallahu kamu da ku muna tare lahira shekara duniya shekara nawa ka wai ranar lahira ko za ku tuna da iyalanku ma'ana duk da ke ni in aka wai ranar lahira za ka tuna da ni in za ka tuna da ni yaya kenan sai na je na yi mai hankali Ko za ku tuna da iyalanku kuwa eh sai manzo Allah ya kare bacci ya gyara ya ce ai akwai wajen waɗansu ne a ranar lahira ba wanda zai tuna da wani manzon Allah afdalu khalqillah khairu khalqillah kullihim yace je guda uku kowa ta kan sarki sai aikin kai sheka, aikin kaifin sheki, aiki na aikin ta aikin a lokacin da aka yi kaza da a lokacin da aka yi kaza da a lokacin da za a yi kaza kowa ta kansa yake ko bu wata kuma ka ko ka san ka ko inna ka ko kawun ka ko babban ka ko mahaifinka wallahi tallahi li kulli mri'in minhum yawma idin Allah mun gane ko ai ko san su da barka da sirati da mizani ba haka bane ai ko baka san mizani ba ka san filin jirgin saman jidda ai ka san kowa zance ma ka ba mutum sai ka da wahala ko ko hmm. waɗannan waje sai ba wanda zai saurari wani yaya za a yi za a tsallake sirati yaya za a yi ga zabaniya suna ciki kowa na ta iso ya jawo mutum wani zai zo Allah ya rufa masa asiri yana tambaya ina asiri Allah ya rufa masa asiri kafi wani zai zo kaman kibta kaman kaman walciya wani kaman garman doki wani kaman saurayi mai karfi dan shekara arba'in wani kuma sai da rarrafe wani sai da jan jinji Allah ya kare mu gwargwadon aikinka amin ki tsaya hmm. eh mai ruhi yi a cikin kabari akwai malamai Ta ce ta ruhu na ibn qayyim ta karanta su ka karanta a abu babu isti'azati min al-jubni wal kasali suka ce ana daga shi ne amma yana da alaka da gangan jiki hmm. mun gane ko yana da alaka da gangan jiki yaya za a yi yaya za a yi yaya Allah ya samar da kai ta san da kai Allah ya samar da kai to abinda Allah ya fa halu mayu, wannan ka'ida da kake gani in ba kaza to kaza a Allah ba ba wannan ka'ida ba ta aiki ga alluran Allah da ka'idar da yadda tsarin yake Allah ya halice ba haka bane Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful min al-jubni wal-kasali babin neman tsari daga tsoro da kiwuya Allah ya kiyaye kusala da kasala wahidu duk da ma'anarsu ɗaya ne قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلاء الدين وغلبة الرجال وأن الجبة كي إفبا وانده في وحلا كمان نكرتي إن غلبة الرجال babu ta'awuzi min al-bukhli babin dake bayanin neman tsari daga Allah ya kare ka kada ka zama marowaci Allah ka kare mu kada mu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس yace ya sa'ad dan abi waqas ya kasance yana umurta da wa'annan abubuwa guda biyar wa yuhaddithuhunna an nabi sallallahu alaihi wasallam yana zance yana faɗa yana cewa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an uradda ila arzal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azab al-qabr babu at-ta'awudh min arzal al-umr babin da ke bayanin neman tsari daga mutum ya rayu har ya tsufa ya zo ya fita hankalinsa ya fita hayyacinsa shine arzalil umur kaskantacin rayuwa أرازلنا أي أسقاتنا أسقاتنا كسكنتتم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل babu du'a'i bi raf'il waba'i wal wada'i yace babin da ke bayanin yin addu'a da Allah ya dauke annoban da ke kasa da suruta ya zubar da su wani wuri Allah albarkatin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka dauke mana duk annoba da wata fitina da masifu duk baki daya Allah ka dauke mana Allah ka yaye mana قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة من ذا الله يا الله ما دوكتين سركي ka soyar ka sa san Madina a zukatanmu kamar yadda ka sa san Makka a zukatanmu ai an san manzo Allah ya fita Makka akan mu ala tilas ala tilas kenan kaga galabatul rijal ala tilas aka fitar da shi amma amma da Allah ya fitar da shi makka ya kai shi madina ya fifita ko bai fifita shi ba ya fifita yasa duk sa'a manzo Allah ce man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillah awwadahu Allah ma huwa khairun hmm. duk sa'an da ka bar abu saboda Allah wallahi Allah zai fi musanya ma fiye da haka wannan abu yakini ne babu kan baba hmm. waki iya tabbatar da haka hmm. ba haka bane au ashadda ko ko ka saka mana san madina sama da makka Wan wankul hummaha ila ya ce Allah ka cire zazzabin da ke madina ka kai juhfa Allahu بارك لنا fi muddina wa sa'ina yace Allah ka sa mana albarka a cikin muddin mu da sa'in mu mu ma Allah madaukakin sarki albarkan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata annoba da masifu Allah ka dauke mana Allah ka sa albarka a cikin kwanukan awan mu da kayan cefane da duk abin da ake bukata na yau da kullum Allah ka sa albarka hadda man fetur ko قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد ان اباه قال يتي سعد يتي سعد بن ابي وقاص هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaida ni a cikin hajji ban kwana fi min shakwan asfaitu minhu ala al-maut yace saboda wani rashin lafiya da ya kusa ya mutu a فقلت سي سعد يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم بلغ بي ما ترى من ya ce ya manzo Allah gashi dai kana kallon abin da yanda halin da nake ciki na rashin lafiya wa ana mali ni kuma mai kuɗi ne mai yawa wala yarithuni illa ibnatun li wahida kuma ba ni da magada ba wani wanda zai gaje ni sai ɗaya ta kwara ɗaya afa atasaddaqu bi sulusai mali zan iya yin sadaka da biyu bisa uku na dukiyata ma'ana dukiyata ba shi in raba su uku na ɗauki biyu bisa uku na bayar sadaka na bar ɗaya Ba la ya manzo Allah ce a a kuntu fa bi shatrihi sai nake ki in raba biyu na ɗauki rabi na bayar sadaka la, sai manzo Allah ce as-sulusu kasir ai sulusi ma yana da yawa mm. innaka lallai kai an tazara warasataka agniya'a خير من alatan تذرهم an nasa, yace ai ka bar أنك cikin wadata ka mutu ka bar ƴaƴanka cikin wadata ya fi ka ɗauke dukiyarka duk ka bayar ka mutu ka bar su cikin talauci su je suna mika wa mutane hannu suna bara suna roƙo bara da roƙo na cikin addinin musulunci wa innaka sai ce lallai kai لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجيبك حتى يتيب yace kai duk abin da za ka wa'ira za innaka lan tunfika duk abin da ka ciyar saboda Allah Allah zai baka lada har abincin da za ka ba ka da shi in dan Allah kai Allah zai baka lada hatta ma ta taj'alu fi shimra'atika qultu sai sa'ad yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ukhallafu ba'da ashabi shi nan za a bar ni makka bayan ƴan uwana duk za su je madina qala sai manzo Allah ce innaka lallai kai lan tukhallafa fa ta'mal amalan tabtaqi bihi wajha Allah illa zata darajatan wa rifatan yace ai in aka barka duk aikin da kai saboda Allah Allah zai baka lada zai dauka darajarka ko ka je Madina bai zai so a haka sai bai nan so ba sai Allah watakila kai تخلف حتى ينتفع بك أو أقوام ويضر بك آخرون كما قال الله تنهي وعبرك كثور والنور كثر wa'yansu mutane su fa'idantu da kai wa'yansu kuma su cutu da kai ma'ana wa'yanda suka yi karka ilmantar da su ka koya musu alheri sun fa'idantu da kai wa'yanda kuma ka je ka kai musu kaza kaza kaza cutu da kai اللهم امضي لاصحابي هجرتهم sai manzo Allah ce Allah ka cika masahabbaina hijran wala tarudduhum ala a'qabihim kada ka maida su baya lakin al a sa'ad bin qawla hmm. yake amma abin tausayi shine sa'ad dan qawla aje sa'ad ne dan qawla ba sa'ad amma abin tausayi shine sa'ad dan haula qala sa'ad rasalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ne yace wannan sa'ad dan abi waqas ibn abi waqas ne ko eh, ibn abi waqas sa'ad sun zama biyu kenan sai yace abin tausayi shine sa'ad dan haula sai sa'ad yace ai manzon Allah ya tausaya masa saboda me min an tuhiya bi makka saboda shi ya mutu a makka shi yasa manzon Allah ya tausaya masa ina mahallin shi na Imam Bukhari cikin wannan hadisi ayinan yace babu du'a Ibrahim raf'il waba'i sai kuma yace ne wal waj'i da rashin lafiya ko to sai da abi za da yace ga shi na cikin rashin lafiya mahallin shahid باب الاستعاذة من أرذل الأمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن yadda ku nemi tsari da ku daiki wa'ansu kalmomi da manzon Allah ke neman tsari da su ku ɗauka ku nemi tsari sahabbai sun fi kowa sanin darajar abin ya so harkin manzon Allah sallallahu alaihi اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر يسي كنت أوكي وإن كلمومي كنا روكم الله يكاري قال حدثنا يا ابن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثر اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغزل خطاياي الخطايا بماء الثلج والبرد ونقص قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله مدعوزين سركي هو أن أبو بوا من ذا الله يعني سري دغريك الله مو مامل وشي سري دغريك الله تكارم باب الاستعاذة من فتنة الغنى babin da ke bayanin neman tsari daga fitinan da wadata قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن هشام عن ابيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من زعل صلى الله عليه وسلم يا كفشير أن يمسري اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال باب التعوذ من فتنة القبر قال حدثنا محمد قال أخبرنا alfaqri ko talauci ko Allah ya kiyaye amin Allah ya raba mu da talauci قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمعصم والمغرب babu du'a'i bi kasrati mali ma al barakati yace babin da ke bayanin a roki Allah ya yawaita dukiyar mu amma ba tare da albarka ba yawan dukiyar kadai babu albarka ba Allah ka yawaita dukiyar mu tare da albarka da sa albarka a ciki قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله أم سليم تشير يا من زم الله صلى الله عليه وسلم أنس خادمك وأن الأيار أنس نيما خدماني wad'u Allah lahu ka rokan masa Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma akthir malahu Allah ka yawaita dukiyarsa wa waladahu da ƴaƴansa wa barik lahu fima a'taytahu ka saka masa albarka a cikin abin da ka bashi kaga wani kuma abin da ya rabauta Allah manzon Allah ya roƙa masa Allah wa'annan manya manyan al'amurra ai tun da muka fara kitabun du'a har mu gama bukhari muslim tirmidhi nisa'i ibnu majah muwatta duk littafai ba za ka ga ce fatiha alam nashara inna anzalnahu kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya da ji me ce addu'a abinda lima abinda zaka daga hannu da kowace yare Allah ka ka yawaita zuciyar mu Allah ka yawaita iyalan mu Allah ka sa albarka abinda ake cewa addu'a ba haka ba ne manzo Allah yake kan minbari yana kutuba ba balare da yazo yace ya manzo Allah gashi nan babu ruwa babu komai sai manzo Allah yace fatiha da sai daga hannu yace Allah ka shayar da su to wallahi kai ma in ka daga hannu kace Allah kai kaza Allah kai kaza da kyakkyawar zuciya Allah yana jin yarenka da kai da yarenka wai halice Allah وعن هشام بن زيد سمعت انس بن مالك مثله باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة في باب انك بيان الدعاء ألا يويت آآ تارد البركة اي دو wanda yake da ƴaƴa yanzu suka kai sakandare ya san halin dan shekara goma sha uku sha hudu sha biyar inda ya shiga sakandare to wallahi yanzu sakandare ya zama wurin ne Allah ya kiyaye amin قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك اللهم لمن قال لمن الله شيء اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته اللهم أكثر مالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا ai ma addu'a ne ta zo daidai ko Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴa kuma ka sa albarka amma Allah ya yawaita maka ƴaƴa da talauci ai sai rayuwa ta fita ranka duk inda kai da hakuri duk inda kai da imani ko babu du'a inda al-istikhara yace babin da ke bayanin addu'a in za a yi istikhara mun gane ko to yaya ake istikhara gashi nan ga imamu Bukhari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna maka yadda za ka yi istikhara ma'anar istikhara shine neman zabi ma'ana kana neman zabin Allah ya zaban maka ba wai kai amma kafin ka nemi Allah ya zaban maka kada ya zama na ka riga ka zaban makanka kana son ta kare ga ka fitiru da ita duk addu'a da zaka yi Allahumma inni astaghfiruka inni kaza kaza wallahi kariya ka ga ka zaba makanka kana mm. gamawa inda zuciyarka za ta mm. ka ga ka yi yanke ba za ka bayar ba Allah in akwai alheri ka sa in bashi ayo alheri duk ka bashi alheri rowa kafin ka yi wannan sai kafin abu ya tabbata a cikin zuciya hmm. ne sai ka ba Allah zaki amma bayan ka zaba da kanka ki addu'ar da kai zuciyarka za ta koma abin ka zaban maka hmm. ake ce mai istisara kenan aure za ka yi wani abu ne mai ma'ana wani abu ne kaza kaza abin da yake wajibi ba za ka ce Allah zai isa fara in je maka ko ba karan je maka ba a'a ni na je ka je maka sana da su alheri ne ba sai ka yi isa fara ba an ce ka je wajibi ne ka je kuma ka ce za ka yi isa fara ko zuwa akwai alheri ko zuwa zuwa maka ai alheri ne ko da ka je ka mutu hanya ne ne to shine sai ka yi sallar nafila raka'a biyu sai ka daga Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa in bi qudratika alim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna to daga nan sai ka kawo abin da kake so ma'ana ka ba Allah zabi kace Allah ina neman zabin ka da sanin ka da iko ga kai ka sani ni ban sani mm. Allah in ka san cewa yin wannan abin akwai alkhairi gare ni duniya ta da lahira ta addini na da menene Allah ka tabbatar min kuma ka sa albarka mm. Allah madaukakin sarki in ka san sharri ne a cikin addini na da duniya ta da rayuwa ta da menene Allah ka juyar da kai ka juyar da ni ka kauda wannan abin ka juyar da ni gaba da shi Allah ka kaddara min abin da yake alkhairi inda yake dai sa'annan kuma ka sa zuciya ta nasu shi kenan ka yi istikhara mm. yau gobe jibi ta ana tafiya in ka zuciyarka ta nasu da kai to abinda Allah ya zama muku ne ga zuciyar ka tana su da kada kai abinda Allah ya zama muku ne in ka bi wannan ba za ka yi nadama ba kun gane ko to ya yake za ka yi wannan kafin ka zaban makanka amma ka gama lissafin ka tsaf ka zaban makanka to ba babu istifai hmm? a addu'a yanfa baka ji an ce walid da'awati ta'sirun baligh mm-hmm. wa qad yansihi ashabu dhalal addu'a tana da ta'siri duk wanda ya fage haka manzo Allah ce alizu biya zal jalali wal ikram mm-hmm. ku fake ta ma'ana duk wanda ya san addu'a ya fake da addu'a wallahi ya san Allah yana karban addu'a wallahi tallahi Allah yana karban addu'a kada ka taba shakkan cewa imam malik ya rawaito a cikin wasa mm. da zai ibn aslam ne kuma ne wani ne yace duk wanda ya ta Allah mm. kana tsakanin ɗayan abubuwa guda uku ko Allah ya ga cewa abinda ka din nan ya dace ya fi dacewa ya baka ya rike ya baka mm. ko Allah ya ga cewa wannan abin da ka roka akwai wata fitina ko masifa da za ta zo daga bayan ba makawa za ta same ka sai Allah ya ɗauki wannan addu'a ya kare maka wannan fasifan kana ce a baka mota Allah ya kare maka fitina da karewa da mutuwa ko ko a'a Allah ya ɗauki wannan addu'a ya ajiye maka ranar lahira Allah ya kaddara cewa za ka samu wani matsayi ranar lahira ko za a kaɗe ma wata fitina ranar lahira ko wata masifa amma Allah bai kaddara cewa sallah da azumi da menene za su zama sanadiyan wannan ba sai Allah ya ɗauki addu'an ya aje ma lafira ba ma zaka ba abin da ake so ka roki Allah da babban mataki ka kaga hannunka ka roki da yawa Allah kike da abin bayarwa kuma baya bukatar komai duk da aka haife ka kake kullum ka tashi ka ci gaba ka nuna nan wani shugaban da zai iya bada yi. zai shi kansa in ya iya rayuwar ta kare kin ran da Allah ya halicci halitta yake ba su ci da sha har ana da kasa banda Allah ya isa wanda banda Allah waye zai iya yin wannan eh eh wani misali eh ai ba gama ba tukunna eh ah, babu ga tsara manzo Allah bai ce ka sa karkashin filo ba abin da yake karoti Allah ka sa eh, laya karkashin filo ko eh to shekan zai yi zai kama komai ai tsara ba wani abu za ka gani ba fa shi nan bai ce Allah ka nuna min kaza ko a'a Allah ka zaban min abin da yake min alkhairi ba shi ne istikhara ba amma ce ka je ka sa karkashin filo ka sa mai sai dan zai zai nuna maka sharri mai sai shine alheri to me ya halakar da mutanen ba wannan abubuwa ba eh, lokaci ya shiga ko ah. eh ba iyace za ka ba wani istihara ya maka ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika in baka haddace baka fada da da Hausa Allah na rubuta to shi kenan ko lokaci ya ci Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wa sirf anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم وقواتنا ما واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم صلى الله عليه وسلم أكتي من أكرم الناس